bismillah alhamdulillah wasu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullah al'umman musulmi musamman kuma 'yan ƙasa ta najeriya mun waye gari a yau ɗin da a mu 30 ga watan ramadan na shekara ta 1441 bayan hijira sakamakon sanarwa da muka samu daga shugaban al'umman musulmi na najeriya wato sarkin musulmi cewa ba a tabbatar da ganin wata ba a daren jiya to amma sai muka wayi gari da samun sanarwar wani malami da yake umartar mabiyansa da cewa an ga wata jiya a waɗansu yankuna a najeriya don haka yake cewa a tashi a yau asabar din nan a matsayin sallar idi ta wato wannan watan azumi na wannan shekara ina kira ga al'umman musulmi da cewa su ajiye wannan magana tasa saboda dalilai kamar haka na farko shine wannan magana tasa za ta kawo wato sabawa da kuma rabuwar kai da kuma rashin haɗin kai na al'ummar musulmi a daidai lokacin da ake ƙoƙarin tabbatar da al'ummar musulmi sun tsaya a kan tafarki da kuma jagoranci guda ɗaya bai kamata a ce wani mutum ya fito ya ware wasu mutanensa ya ce su kuma su bi wani abu na ra'ayinsa ba ko da yana fahimtar cewa a cikin wannan abun akwai kuskure saboda muhimmancin haɗin kan musulmi ya fi muhimmanci sama da fahimtarsa shi kansa dalili na biyu shine wannan magana tasa ta saba da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda ashabu sunan suka ruwaito ya ce asaumu sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun ko kuma a sawmu yau yasumu nas wal fitru yau mai an-nas wal adha yau mai an-nas ranar azumi da ranar sallah ita ce ranar da al'umman musulmi suke yi ba ranar da wani mutum shi a fahimtarsa ko a fahimtar kungiyarsa ko jama'arsa su suke yi ba dalili na gaba shine wannan abun ya saba da karantarwar malaman fikihu na mashabobin da muke bi na fikihun musulunci mashaba ta imamu abu hanifa da mashabar mu ta imamu malik da kuma mashabar imamu ahmad ibn hanbal ita ce cewa bai halatta ba ko da mutum ya ga wata da kansa ya ajiye azumin ramadan idan dai babu sanarwa daga a hukumance wanda al'ummar musulmi suka karba ko da mutum ya gani da kansa shaidarsa ta shafe shi zai iya ɗaukar azumi ne in ji waɗansu malamai amma dukkan waɗannan malamai sun yi ittifaki cewa ajiye azumi kan baya halatta ko da ka ga wata sai dai tare da al'umman musulmi dalili na gaba shine wannan magana tasa ta saba da kiyasi da ƙoƙarin masu ilimin hisabi waɗanda suka ce dama akwai hasashen ba za a iya ganin wata ba ba ma dogara da masu ilimin hisabi amma maganarsu tana iya zama idan tana iya zama alama ce da mutane za su yi amfani da ita wajen ƙoƙarin ganin wata. dama kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa ganin wata yana tafiya kan lissafi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wata yana tafiya a kan lissafi ne wa shamsa wal qamara husbana Allah ce wa shamsu wal bi husban Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa wal kaddar nahu manazil hatta ada kal urjunil qadim wata yana tafiya ne akan lissafi haka masu kokarin ilimin lissafi sun ce zai yi wahala a iya ganin wata a jiya to amma ba mu dogara da su ba aka duba kuma sai aka samu cewa ba ma najeriya ba kasashe da yawa ba su iya ganin wata ba ko da a ce an samu an gani a wata kasar kamar al'ummar jamhuriyar niger wanda a hukumance an tabbatar wannan ya shafe su kuma sun yi sallar su daidai amma mu muna tare da hukumar mu muna tare da kuma al'ummar musulmi da jagorancinta don haka wannan magana tasa ta shafe shi ne ta shafi 'yan kungiyarsa amma mukan mabiya tafarkin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada wannan magana ta rikita wani kada wannan magana ta sa wani ya ji shakka ya ajiye azuminsa ku cika azuminku a yau Allah maɗaukakin sarki ya ce wali tukmilul idda wali tukabbirullah alama ma hadakum wa la'allakum tashkurun ku cika adadin kwanaki na watan Ramadan hakika yau din talatin ne ga watan Ramadan a kidaya ta al'ummar musulmin Najeriya kuma wannan ba zai samu canza ba ba kuma zai samu ɗauki ra'ayin wani mutum da zai iya raba kan al'umman musulmi daga kan jagoranci nagari wanda suke tafiya ba Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya datar da mu ya karbi ibadar mu ya gafarta mana kurakuran mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh